idan muka tsallaka bangaren hada-hada da sai kan wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United tana zawarcin kan wasan Real Madrid mai suna James Rodriguez ana ganin Manchester United za ta kashe shi kuɗi har fan miliyan hamsin domin sayan kan wasan. har iya layin kungiyar ta Manchester United na zawancin kan wasan gaba na tokin mai suna Harry Kane akan kuɗi kan miliyan 80. Everton na neman dan wasan baya na Manchester United mai suna Christian Smalley yayin da PSV take zawarcin Luis Dragola da kungiyar kwallon kafa ta Wolves dan shekara 23 da haihuwa. arsenal ta ce za ta kara ta kwantirakin ɗan wasan ta mai suna jack wilson dan shekara ashirin da biyar wanda kwantirakin zai kare a shekara da za mu shiga sai dai arsenal din tara bukatar ɗan wasan da ya kara rataba hannu na tsawon shekaru uku masu zuwa paul clement kuwa ya amince da zai zamo mai horar da kungiyar kallon kafa ta na tsawon shekaru biyu masu zuwa huta lafiya